cika adadin shekewa bakwai sharadi ne kaɗa harata kamar tsarki shi ma wajen ɗawafi sharadi ne a ɗawafi kan salati eh wato ɗawafi kamar sallah ne bai za faraga idan ya ƙara ɗawafi sallah raka a yi sai ya sallaraka sallah raka biyu wal abdalu abinda an kai so wara al maqami ka zan can bayan maqam ibrahima ka koma can gaba da maqam ibrahima ka sanya maqam ibrahima da ka'aba gaban ka dan ginin nan wanda takalmi annabi abin nan sawo annabi ibrahim suke ciki shine makam ibrahim wanda aka yi dan gini haka an ka su ciki to ka koma can gabas da shi ka saka shi yamma da kai to na an kashe su amma ko ina kai na filar ta yi in an tare wuri ka koma kudu da ita ko arewa ko yamma ka yi abin ka ba dole ne sai dan ba abdalu an ka ce sun mai ila safa sannan mutum ya yi ta zuwa safa fa da ƙa'ale haya hau a kan safa ɗan dutsen nan ka taka hatta yaral baita ka hau hawan da in ka diba za ka ga ka'aba eh in ka diba hagu da kai za ka ga ka'aba ah, wayar tawajjahu kuma ka fuskanci ka'aba din wa yukabbir ya kabbara wa ya kulu ce lokacin la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa da wula shirikala kala. shi kaɗai bai da abokin tarayya lahu mulku wa lahul hamdu mulki da godiya sun tabbata gare yau yi yau mi shi ke rayuwa shi kashewa wa huwa hayyul la yamutu shi rayuwa ne baya mutuwa biye da khair alheri na hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa dukkan komi la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah la na'budu illa iyya ba mu bauta ma kowa sai shi mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addinin mu gare shi sun yanzu sannan ka sauko bayan a ka yi tahiya ka yi gudu gudu a ta jawo zanne lai har ya ƙetare filoli guda biyu wato eh, da nan zuwa can da raini waɗanda an kawa koren shahe wato an musu fenti na girin sun mai yamshi sannan ya kama tahiya ta ya ke marwa ta har ya zo marwa fayaf sai ya aikata alaiha akan marwa kasafa kamar yadda ya yi safa da wannan addu'a da komi shi ya in ka tashi da safa ka je marwa ka yi sawu ɗaya dawowa wani ne na daban sun ma ya tibi tamani sabatu ashwadin sannan ka zo da cikon sawu bakwai kazalika wa haka wato ma'ana duk da ka zo nan gangara din nan in ka fito da safa ko ka fito da marwa sai ka yi dan gudun nan amma maza kawai ban da mata eh maza kawai don haka in kana tare da hajiya in ka kai can karshe zai ka tsaya ka jira ta tunda kai gudu za ka yi ta kuma ta tahiya eh down wa hada sa'i hmm? kazalika shi ma haka shi amana wato dusar da ka zo sai kai wannan wa hada sa'i wurin rukun wannan sa'i shi ake ce ma rukuni na haji in ka zo da dawaful qudumi fa in lam yati bi dawafil qudumi idan kuma baka samu zuwa da dawaful qudumi ba saboda kurewar lokaci aw akharahu anhu ko ko kai dawaful qudumi amma baka yi sa'ayi ba shine ka jinkirtar da dawaful qudumi nan sa'ayi daga dawaful qudumi sa'ama dawafil ifada sai ka yi sa'ayi lokacin da ka gama dawafil ifada in ka yi dawafil ifada na ranar sallah to sai ka je ka yi sa'ayi wa sharɗu sharaɗin sa an yakuna aqiba dawafi shi sa'ayi ba yi ne shi kaɗai, dole ne sai an yi ɗawafi sannan a yi shi sun ma ya furudu sannan ya yi tafil yau a ranar takwas ga wata ilaminan zuwa mina wayo a haidu ta yana kunkuma ma talbiya ita wannan wa ta babul mabitu biha an so mutum ya kwana nan mina wai za sallar subha idan ya sallar asuba da fa sai ya tunkuda shine ma'ana ya ta ila arfa zuwa arfa fa yanzu biha ya je ya can arfa wai za zalatu shamsu in rana ta karkata kada a talbiya ta sai shi yake talbiya wa jama'a ya jam'i baina salatai na tsakanin azuhur da la'asar sun mawa kafa sannan ya je ya tsaya can arfa wa arabatu kulluha mawqifun arfa dukkan taurin tsayawa ne illa baɗa na uranata sai wurin da ake ce ma baɗa na urana nan ne kawai ba a tsayawa bai za ya raba shamsu in rana ta faɗi wata wara ta wa kubiri jabi da shamaki da fa sai ya tunkuɗo ilan muzdalifa ta zuwa muzdalifa wa man kharaja wanda ya hito min arfata daga arfa kabla tawariha gabanin rana ta faɗi baɗala hajju hajjin sai ya ɓaci illa an yahuda sai in ya koma waya kibu ya tsaya duk a al wani yankin dare wa man tarakahu nahara wanda ya tsayuwa arfa da rana muta muta muta kuma yana da dama ta tsayawa din fa lai ya jiniya ba kansa ana an yi sabani tsakanin malikiya da shafi'iyya da hambaliya da malik da abu hanifa duk matsayin su guda a nan eh imamu abu Ahmadu na hambal tsayuwar rana ita rukuni tsayuwar dare ita ce sunna eh, shafi'i shi ko yace a'a <laughs> daga daga tara rana har hitowa alfijir duk sadda ka zo arfa ka yi daidai na shi ya yi sauki eh daga karkatawa rana in dai an ce an yi sallah azhar to in ka tsaya kai minti goma bayan azhar ka tayyaka hajjin ka yayi idan baka samu zuwa ba sai kusan asuba ka zo ka zo nan ka tsaya nan kai sallah asuba wurin wato ko da alfijir ya hito kana wurin idan nan kai zala zuba ka ta san ma muzdalifa <laughs> hajin ka yayi eh shi duk tsawon abin nan wato duk tsawon wannan lokaci daga karkatawa rana zuwa hitowa alfijir shine lokacin tsayawa arfa duk sadda ka zo na imamu shafi'i ahmad shi ko daga karkatawa rana zuwa tawadi shi a lokaci daga rana ta kuma nan zuwa asuba wannan sunna abu hanifa da shi da malik tsayawar rana sunna tsayawar dare ita ce rukuni eh ikhtilaful a'immatu rahma hmm. idan ka idan na wannan ya kubce ma sai kai tsalle ka ce to shafi <laughs> ko ba ka shi kuma annabi yayi eh? annabi yayi su duka shi ya kawo khilafin annabi ya tara daren da rana ya tsaya da daddare kuma ya tsaya da rana kuma ya kai dare can shi ya kawo khilafan malamai to wanne ne rukuni cikin su an zo dai an yi nitan kuma annabi ya ce kan wanda ya hita sai dare to a <laughs> shi ya kawo khilafan malamai dama duk inda ka ji malamai sun yi khilafa to abu ne wanda yake mujmal wato annabi ya zo da shi dunkule sabanin nan ba yakan tashi ne daga su malamai ba a'a su sahabbai kamar in annabi yakan ba da magana ya ce a je a yi abu kaza to ya an je wajen yi sai habbai wanda ya ce to kila kaza yake mi wanda ya ce kaza yake mi yana yi wa kowa ya yi irin nashi fahimta an to wani annabi duk ya ce shi kenan eh. to shi ne ta ina ne bai zagar bat bai eh? da wai da atar musdalifa idan mutum ya zo musdalifa jama'a bainal isha ne sai ya jami tsakanin magariba da isha bai lam yanzu ha idan ya biyo mata shan kara bai tsaya ba da ma hudda jini ya kama shi wani abdul abin da ya fi almabitu kwanan nan mina wayar ta kidu min ha hasal jimari sai ya cinto tsakon kwanin jiwar jamra daga nan muzdalifa wai za ta la alfajir ya alfajir ya hito atal matsar harami sai ya zo wurin da ake ce mashar harami wa sallar suba ya sallar asuba a nan wa kafa ya tsaya zakiran yana mai zikiri sun mai rufa sannan ya tunkudo kabla turuhi gabanin rana ta kullo ila zuwa mina fayar bibi ha jamratul aqaba sai ya je jamratul aqaba gare ta a lokacin ba da kullo bayan rana ta hito bi sar'i hasayatin da tsakon kwani bakwai sun yanzu sannan ya sauko ya haliku ya aski hawi kasiru ko ya sai sai wayan haba hadayahu ne ya soke hadaya ce, sun ma ya tiya makkata sannan ya zo makka waya dufu ya yi dawafi dawafa da fada ce dawafa fada wa haza wannan huwar rukuni shine rukuni sun ma uda ila minan sannan ya koma mina fa ya bita biha fa ya kwana gare ta layaliyar shiriti kwanakin nan na shiriti wato kwanakin sallah guda uku bayan sallah in an ce yau sallah da gobe da jibi da gata da ramiyar jimari domin jibar jamroni fayar miyal ayyama salasata sai ya jima cikin kwanaki uku kulla yawmin kowace rana ba da zawani, bayan karkatawa rana wala la yajzu qablahu bai isa in mutum yayi gabanin karkatawa rana wala laila haka nan kuma da daddare da'u yana farawa bil jamratu sufla da jamra ta kasa Fayar ni haya ya da sam'i hasayatin da tsakan gwani bakwai ramyan jima zai yi an ba azawa ba wa yi kabbiru ma a kulle hasatin yana yin kabbara tare da kowace tsakkuwa fa ya taƙaddama mamaha kuma in zai yi jima sai ya shiga gaba gare ta wato ya koma daga tudu ya jiba sannan ya zo ga ta tsakiya fayar alu ka ita ma ya yi mata kamar yadda ya wacce sun ma ya ce ya sannan ya zo mata sama wai ya ita ce a gaba fayar ha ya tihe ta kamar yadda ya ba wa tartibu sharfin jeranta wannan sharaɗi ne bayin na kasa idan ya fara daga a alayayyo kasa a adama na kasa sai ya maida abin da ya sunkiya walayar ni ba zai jiwa da ma karro ne bihi da dutsen da an kai jiwa da shi ba don haka sai mutum ya tsinto daga masauki ko kan hanya kami ya iso kar ka zo ka ɗebi waɗanda an kai jiwa da su ka ce da su za ka yi jiwa faman tare kalmabita wanda ya kwana ne na walau lailatan ko da dare guda warran ya ko bacci jima walau hasatan ko da tsakuwa guda lazima huddan jini ya kama shi wato zai ba da hadaya walau ba da biye biye hasatun da tsakuwa guda ta rage hannunsa laye da rimin ayyihin da bai san ko ta ina ce ba yarmi sai ya ji ba fi kulli jamratin hasata ya jefa tsakuwa guda guda ga kowace ala tartibi bisa ga tawa. sun mayar bau ila makka sannan daɗa tun kudu zuwa makka li tawafil wada'i domin tawafin ban kwana wa huwa akhirul manasik shine karshen ibadun hajji nan don in ka zo kai wa ranar sallah kaga yadda abin yake in ka tayi zakkuwa kila da yawa wanda zai ɗebo zakkuwa ɗari don kakan ta sai ka zo sai ka ɗaga hannu haka ka jefa sai ka ji ka babu ƙasa sai ka ji babu ƙasa an ɗauke ka ka ta irin gaya maka maciya tuwo ɗin na waɗanda su ba su damu da riga mai tsada ba don akwai ƙasar da ba ruwansu da riga mai tsada kamar yanzu ƙasar iran kamar ƙasar iraki kamar ƙasar pakistan turkiya kai daga nan abin da ya gabacin duniya sai mutum ya ɗunka yi biyu ya shekara da bai sake wata ba amma kullum sai ya ci naman rago kullum mallami in ya tuɗe kai da gani ne kaga ƙato <laughs> wallahi mala mallamai in ka zo za a gan su in ka eh, wato in ka gan su kaga malamai ga su ciki abin nan amma da an zo za a yi wani aiki dama ko da suke nan duk malami irin in ka shi na inda ka shi in gaya maka kaga ya sa kayan nan na malanta to kana taba shi in ya kwari malanta nan ba ka kare ganin mallan zai da a to kawai na na rule ka na da kina da kaka kasa katta malam sun ci abinci sun koshi amma kawai munan mun kare aikin mu tsakanin gini da da riga kaga mutum ya ta ya sa takalmi na nera dubu goma eh, ga kasa ga kasa amma in ka bincika zai ga bai ci mai ci masa kwaibaran nan Allah ya ga eh mutanen nan da suke tabbik din da eh, sai wani ya tambaye su eh, cewa suna zuwa daga wurare mai nisa kuma wanda yake bai yiwuwa su irin wannan aiki sai da kuɗi mai yawa eh, shin hukumar kasar su take taimako da wannan kuɗi kuma sannan duk da suka zo za su ce ba su bukatar wata ku sai dai illa iyaka a saurare su sai malami ya ce to zan ba ta ma wata ita a daidai da amsar ka amsar ka shine ce yana tambaya ne nan gashi alhazan nan kasan suna shiga motoci masu tsada suna gina manya-manyan gida shin gwamnati ne take kai su suna yin wannan koko ya haka idan ce a kokarin kafin zai ce ku yadda kuke wannan kokarin ku tattali wannan mu ma haka kuke kokari wa tattali kudin mai aikin Allah da shi wato wato malam sai wanda na yi irin kasan na kwana arba'in irin cicip cicip inda talakawa ka cin abinci inda talakawa ka cin abinci a iran a nan ba a barin gwamnoni shiga wurin ya ƙarin su nan najeriya sai dai in irin na gwamnati ne na banza wanda za su ci su ta yasu ba biya amma in dai da kuɗin su za su je su shiga su ci ba za su shiga ba inda talakawa ka cin abinci talaka kamar irin hotel din da za ku zuwa ce gari ko ko ba <laughs> gari ko taimako yawa miya kuka ko ta agushi ko ba haka ba to irin wannan wurin in ka je ko dai ka tambayi naman kaza ko naman tumaki shine kawai kuma abin za raha, don abin da duk zaka sayi a iran in dai na iran ne zaka saye shi a iran da kudin iran to banza za ka ci ka tayyaka duk da littahi ka sayi iran in ka gaya ya tsada to ba iran an ka buga shi ba an yi hoda ne da waje saboda wajen foran can dole abin da ya shigo musu amma in dai wanda ake yi ne a gida to za ka samu araha saboda haka malami zai ci tuwo ya kushe ya kai malam ka gan shi lahiya lumin in magani za ka sayi ka yan kuɗi yan kaɗan sun ishe ka kuma ko ina ga ga saidaliya na wato kemis ga suna masu zaman kansu za a arha da haka mutum bai ciwo in ka ga ciwo dai irin mummunan ciwo to zai dai ko ya kai wata ƙasa ya ɗauko ko kuma kwana dai zai ƙare ya mutu bare da gaske to lahiya malam abinci Ka yi wata uku baka ci farfesu ba sai ka ta gidan wani alhaji ka ci don me za ka kwana lahiya ran <laughs> babu lahiya ma babban gida ko nan kasar ku a'a na tambaya yi nan kasar ku in za a yi rance kauye in ka je in ana so a ba da bashin haƙi haka ka a biya gidan wa ake zuwa kawai bature ya wanke mini kan yanzu haka ka je gidana ban san ko mutum nawa kacin tuwo ba <laughs> gidana nan ban san ko mutum nawa kacin tuwo ba ba haka abin yake ba ba wai a ce yawa wai yawa wannan tunanin bature ne ba tunanin musulmi ba ne tunanin bature ne tunanin bature ne za ka yanzu ka duba kamar irin manyan garuruwanmu nan in ka je wani gida sai ka tarar da mutum yana da ɗa wajen ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari amma ba wanda adda tsuman riga a wayansa kowa na da riga mai kyau ba magana yawa ba ne mu abin da za ka tarar da wato bacewar basira ne kawai ya same mu yanzu da ba kauye zai kiwon kaza ya dauko ta gari ya sayar in ka ga ba ya kawo kaza gari to ka tambaye shi nawa ya yanka gida ne ka gani za a ci saboda za a abin da ake